Gasar mawaka ta Freedom wato Freedom Meko Award a karo na biyu ya samu halartar mawaka kimanin saba'in da biyu ne suka samu damar shiga gasar inda mawaka goma sha shida suka samu damar zuwa matakin karshe wato final. A cikin mawakan goma sha shida mawaka hudu na bangaren nanaye da faɗakarwa sannan mawaka hudu kuma ke bangaren nishadi zalla yayin da bangaren gambaran zamani wato hip hop aka samu mawaka guda hudu bangaren faɗakarwa da kuma nishadantarwa sannan hudu a bangaren nishadantarwa zalla. Sannan a duk wannan bangaren na waɗanda suka zo mataki na ƙarshe mawaƙiya ɗaya ce ta ciri tuta wajen fafatawa da mawaƙa maza. Wato mawaƙiya kunzi shak ce ke tsakanin mawaƙa na hip hop a matakin faɗakarwa. Ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan Hausa da ya halarci taron don sanya ido wato Ado Isa Gwanja ya ce yana da kyau kafafen yada labarai su dinga shirya makamanciyar wannan gasa don ƙarfafa mawaƙa gwiwa. Yana da kyau kuma yana da amfani. Dalili Eh, in an san alijita an san a ne an san usaini danko an san biliyo an san sa musu breka akwai da yawa mawagan kuma da ba a san su ba sai ta irin wannan hanyar suke zuwa su nuna kansu a gansu har a cino da su a nan ake kulla alaka a nan ake kulla mu'amala ta ai kaza ai kaza ai kaza har ta kai ga an kai gaci so irin haka yana mana wahala mu anan amma yiwuwarsa da ya fara yanzu wata rana za a wuce matsayin da ake insha Allah. Shi ma wani jigo a bangaren hip hop wato Bello Ibrahim wanda aka fi sani da Bilio shi ma cewa ya gwamnatoci da malamai ya cewa ya kamata gwamnatoci da malamai su shigo cikin harkar mawaka domin tsaftace masana'antar. Wallahi wannan gasa ta yi kyau saboda alhamdulillah an yi lafiya kuma Allah ya an tashi lafiya me an tashi lafiya ga sharin magarba ta yi kuma komai yana tafiya daidai kuma nan ya yi kyau wajen mata daban kuma wajen maza daban kuma mawakan sun yi sun sa sutura mai kyau ko ta wannan na ji daɗi sosai kwarai da gaske Allah ya ba mai rabo sa'a bayan fito da su kuma idan gwamnati tana shiga ko malamai suna shiga to za ta tsaftace saboda idan aka bar yara su yi abu to dole komai zai iya faruwa shigan gwamnati ko shigan manya yana kawo abin ya zama da tsafta shine kawai kan hankali shine muna da kamfanonu a arewa da yawa amma ba sa komai a game da irin wayan nan amma a kudu za ga suna ta yi suna tallafa yan uwansu amma mu ba a nan arewa ba a yi shine kawai abin da zan ce Mai gayya mai jama'a shugaban kwamitin shirya gasar Freedom Meko Award Nura Bello wanda aka fi sani da Bilnur ya ce ya ji daɗin yadda mawaka da dama suka ba da haɗin kai wajen tabbatar da wannan gasa. To wannan ne gasa ce ta mawaka da aka haɗa kamar yadda muka saba yi shekara mun fara wacan shekara wannan shekara shi muna yi a nan trade fair yau rana karshe ce mawaka dai su su suna ta yi suna ta yi kuma insha Allah za mu kammala amma sakamako ba yau za a faɗa ba sai ran Lahadi mai zuwa a Freedom Radio za a faɗa wannan sakamako kuma yadda aka saba mawaka 71 suka shiga wannan gasa aka rinka tantancewa aka tantance da takwas ne suke yanzu to shine abin da ake ciki yanzu suna kokari sosai za ga mutum ba a san shi ba amma in aka zo aka ji shi a nan gurin sai ga su kansu mawaka suna cewa kai wannan yaron nan gaba zai zama wani abu kaga alkhairi ne Gasar dai zai ɗauki nan da mako guda kafin a bayyana waɗanda suka lashe gasar. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.